الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara dukkan godin mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita mu ya ba mu lafiya ya nuna mana wannan rana mai albarka a inda za mu aiwatar da muhadara ta shida yau da izinin Allah da cikin jerin gwanon muhadarori da wannan masallaci yake shiryawa ƙarshen kowane wata a ƙarshen kwamitin da'awa wanda a yau insha Allah kamar yadda sanarwa kusan sati uku duka da social media a podcast masalatan juma'a da kulawa da wurare daban-daban cewa yau insha Allah wanda zai bakunce mu an da kusurci na almanar shine babban mu na sunna Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Buruntum a shi dai wannan malami namu alhamdulillahi malan sanarci ne wani ya da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma da'awa ta addinin musulunci a bisa fahimtar salafu salih a kafafen yada wa labaru na kashin waje na cikin gida da wa'azu zuwa da na jiha da kasan waje duka alhamdulillahi Allah ubangi ya kama mana shi dai zai mata mafadara kamar yadda ke rubuce abubuwan taɓarewan al'umma da kuma mafita insha Allah malam zai mu. yau a asabar ashirin da shida daidai ga watan jima da saniya da shekara ta 1436 da talatin da takwas da sai daidai da ashirin da biyar da watan uku na shekara ta biyu da kuma sha bakwai jiya. Wanda zai mana lekta ne na awa ɗaya da sabi daidai sannan kuma a yi tambayoyi a gudun abin da ya sauƙaƙa. Malam shi dai haifafi ne na jihar Bauchi a shi a wannan gari ƙauye na Buruntum farkon karatun malam ya yi a hannun mahaifiyar ne Allah ubangi ya ta albarka kuma ya tabbatar mata da sadakatun jariya jubbai da miliyoyin al'umma da suke amfana a suna da commission wannan shi ne ake bukata Wannan da nan ya yi karatu a hannun malamai daban-daban daga cikinsu akwai shek ismaila taraba akwai a alaramma awwalu bauchi akwai sheikh abdullahi yusuf jahun akwai a sheikh usman ali akwai alaramma salaf da ke kamantansu to muna gudiya malam muna yi wa malam barka da zuwa tare da ni godiya na musamman ga su kwamitin a karkashin kwamitin wannan masallaci mai albarka da suke yi wanda ta su ga waɗannan muhasarorin sun tabbata duk wanda ya ba da gudunmawa da ganin wannan a mataran takan cikin Allah wajen taka mutu da alkhairi muna yi wa kuma ɗaya daga cikin manyan bakinmu da suka halarto shi ne a alhaji mahaji shehu mai dialog kowa ya san shi dai a nan abin nan university dialog hospital dialog computer dialog pharmacy dialog dialog dialog dialog kira gairi jazahu Allahu khairan akwai babban malamin mu akwai alaramman malam akwai ɗan tawagarsa da sauran yan uwa malamai da suka halarta a nan Allah ubangi ya sata da alkhairi ya mana muwafaka wa ya tafaddal li shaykhina al-fadil mashkuran wa ajuran insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدكاتها فإن كل مهدكة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani daman sanarkan wannan majalisi mai albarka da gayyata da na samu da doktor Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da gidan aljanna dan kansa wannan shine haduwa ta shi keke da keke ta farko amma dai Allah shaida ne ba dukkan sa ne suke wuce ni ba irin waɗannan ayyuka na alkhairi abinda za mu ci da roƙon Allah a kai shi ne Allah ya amsa mana Yan uwa masu albarka kamar yadda malam ya ambata mu zai yi magana ne a kan tsohon karɓarewar al'umma karɓarewar al'umma yana alaƙa da taɓarɓarewar alaƙar al'umma da ubangijinsu taɓarɓarewar al'umma taifaituwar al'umma lalacewar al'umma yana alaƙa da lalacewar alaƙar al'umman da wadda ya harki lalacewar al'umma yana alaka da lalacewar alaka tsakanin al'umma da wadda ya halitta al'umma ɗin Allah hana wa ta'ala shi ne ubangiji ne shi ya halitti ne yana da manufa da ya sa ya halitta mu wannan manufan shi ne don mu yi addini don mu kada ita shi da mutum inda tabarbarewar al'umma yake kasuwa abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo halittan bayi mu fahimci wannan littafin da Allah ya zo kirkirar kirkirmu ya kirkire mu ne a kirkira sai imani da aiki mai kyau idan zan ba da misalin da 'yan kwana za su fahimta kamar mota akwai motar da ake kirkiranta a ɗabi'a da aiki akwai motar da ake kirkiranta a bisa ɗabi'ar da ake kirkire ta da gas za aiki akwai waɗanda ake kirkiransu da hasken rana za su tsinci ba za ta karɓi wani yanayi ba idan ba yanayin da aka kirkire ta ta yi ba to da Allah ya zo kirkirar mu kirkirar halittar mu ya kirkire mu ne a mutanen kirki yan arziki har abada mutum ba zai kamar lafiya ba al'umma ba za ta zauna lafiya ba matuƙar ba ta ɗabi'antu da ɗabi'un da kan suka ƙirƙire ta ba Allah ya ƙirƙire mu ne akan fitira ta imani aiki mai kyau daga lokacin al'umma ta yi tunanin isa daga wannan tsari da Allah ya halitta ta kai to fitantan sai ya zama azaba gare ta iya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙirƙiri kifi a kansa shine zai yi rayuwa ne a cikin ruwa idan aka canza ma kifi tsari na ɗabi'ar da ya kamata ya rayu aka fito da shi tudu yakan shiga da ka kayi duk lokacin da al'umma ta fita a tsarin addini azabar da zai sha ba zai kasa azabar da kifi zai sha kuma an fi shi a cikin ruwa ba Allah a cikin alƙur'ani yake cewa ka aqimu wa haka بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك sarki ya ce ko a kin wata haka jijjini hanifa Allah ya ce ka tsaye da ana ka tsaya kyar Allah cikin wannan miƙaƙƙen addini da aka tsara shi a kan tauhidi yana kauke mu shirka yana karkata zuwa ga tauhidi Allah ya ce fikratan lahi lati fabara nasu alaiha wanda addini Allah ya ce shine fitira da Allah ya kirkiri halittar mutane a kanka jama'a mun fahimta fa asimu wattaka lidini halifa Allah ke ka da fuskarta ma'ana ka tsaya tar Allah ke akan wannan addinin tauhidi Allah sai yace fitratallahi allati fara nas alaiha domin wannan addini shine fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitarci mutane a kansa ya kirkiri halittar mutane da ɗabi'arsu a kanta ya ce la ta bujila likar illa kawai ne wal muradu bihi al insha bi ma'ana la tubaddilu ka illa ana ce ku karku karku kirkita ɗabi'ar da Allah ya halitta da kai na tauhidi kar a zo da waɗansu abubuwa da za su fitta mutane daga kan wannan asali da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su saboda ka tsari na alkur'ani da sunna tsari na wannan manhaji mai albarka a kan wannan tsari aka fikirci ɗan adam ya yi rayuwa da ɗaukar Allah. Shi ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yulad bil fitra. Hadisin Abu Huraira da Imam Bukhari yake da hadisi. Kullu mauludin annabi yace duk wani abin haihuwa duk wani ɗa da za a haife shi yuna da kadar fitira kan haife shi ne kan fitira na ne. kan fitira na addini annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi ya tafi je uwarsa da ubansa baban shi da maman shi yahudan ta da shi ko su nasaran ta ko su majusan ta amma inda aka fikirce shi a kai an fikirce shi ne akan fikira na musulunci jama'a muna fahimta wani hadisi kulfi da imamu muslim ya ci da hadisi Allah ta hana ta'ala yake cewa wa inni khalaqtu ibadi kullakum nafa? Allah ya ce na hadisi na zuriyan dukansu ƴan tauhidi ne mutanen arziki ne ƴan kirki ne wa inni khalaqtu ibadi hunafa lahum kuma yace na halici bayina masu karkata zuwa ga tauhidi ne masu bauɗe ma irka ne yan arziki ne baki ɗayan su inna shayatin asattum asattum an dinihim shaydanu ne suka zo suka yi su suna cire su daga kan addinin su da tsari da na halice su a kai jama'a muna fahimta saboda ka dukkan mu tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu a kai. kira ce ku cikakkiya shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duwani wani abin aihuwa an haife shi ne ɗan arziki idan kana so ka ba ma kanka azaba yi kokarin fita daga wannan ɗabi'a ne shi yasa da ɗabi'ar mutum idan zai yi mutum misali in zai yi sata Allah ya sauwake daga lokacin da ya nufi satan dole yanayin su ya canza saboda yanzu yana tilasta ma kansa fita da biyar da aka yi yana tilasta ma kansa fita daga cikin ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi saboda aka zai fara wai-wai-wai, zai fara tunani-tunani zai fara wani irin tafiya da shi ma tafiya yake ba zai fara gumi zai fara waɗansu abubuwa me yasa saboda yanzu yana so ya tilasta ma kansa yin abun da ba a ji a kuma da aka rike shi a kai idan mutum ya fita daga wannan tsari ba na hulun ta'ala ya halitta shi kai to ya ɗauki hanyar farfarar da rayuwarsa duniya da lahira shi yasa idan ɗan kwana muka kalli usulubi na alkur'ani Allah ya kowace idan mutum ya zama makaryaci ne ƙaryan ba su ne tsakanin shi da mutane ba tsakanin shi da shi kansa da kansa wannan shi ne mutane da cikinta ba idan mutum ya zama zalimi ko ya zama masuci ko ya zama maras gaskiya idan zan yi abin da ba ne ba to ba ne tsakani na da ku ba ni ne za ta tashi mun ni da kai da kai da ba magana ce ta wani kowa ne ba idan ka ga mutum ba shi da gaskiya ka lokacin ka ne ka ji kana gulman shi za ta tashi za ta tashi kai dai kawai ka yi gaggawan shiga a cikin bai shafe ka bane bayan Allah wannan ɗabi'a na tauhidi wannan tsari na imani da aiki mai kyau akan wannan tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci baki to idan mun gane wannan shimkar sai za mu gane cewa ashe duk wanda ya fita daga wannan tsarin zai shawuya wanda shi ne fikira da Allah kuma ta Ala ya halice mu a kai shi ne tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu a kai wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu a kan shi sai kuma ya haɗa mu da kulli littafi da zai nusar da mu hanyoyin da za mu bi mu kubutar da wannan ɗabi'ar mu'amin gaskiya wannan ne aka yi wahayi na alkur'ani da sunna alkur'ani da sunna tsari ne da ya yake cike da hanyoyin turayi za su bi su samu ingantacciyar nagarta duniya su samu ingantacciyar nagarta bayan sun kama zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk abu idan ya shafi imani sai ka ji cewa man amila salihan min zakarin aw unsa madaukakin sarki ya ce man amila salihan min zakarin aw wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace ko mu'minun kuma ya aikata aikin yana mai imani da Allah dama dukkan abin da mutum zai aikata kafin abin ya zan zai amfane shi zai zan karfi a wajen Allah dole sai ya aikata aikin yana mai imani da Allah Allah ya man Amina salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne shi ko mace huwa mu'minun kuma yana mai kimani da Allah Allah sai ya ce Allah duhu yannahu hayatan ba. Allah ta wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum jarahum bi kasati ma kanu ya'malun sannan idan sun je lahira za mu saka musu kan aikin da suka aikata da mafi alkhairin abin da suka aikata din abubuwa guda biyu yanzu yannahum hayatan tayyiba fi dunya wala najzi yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun fi dunya hanya ta samun ingantacciyar rayuwa amintacciyar rayuwa samun natsuwa da nasara a rayuwa yana alaka da bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalbarewar rayuwa lalacewar rayuwa koma bayan rayuwa yana cikin fita daga hanyar alƙur'ani da sunna babu wata hanya ta alkhairi babu wata hanya ta alkhairi ba ce Allah sallallahu wa ta'ala ya shimfiɗa mana bayanai jalla-jalla, yadda za mu bi murci wannan alkhairi fita daga cikin wannan hanyar fita daga cikin wannan tsarin idan al'umma take fara taɓarɓarewa take fara lalace babu wani abu da al'umma za ta rasa ki shiga halin kakari ka yi babu wani abu da al'umma za ta rasa ki shiga cikin wahala da kunci kamar a ce al'ummar ta yi watsi da addini kamar a ce al'ummar ta yi watsi da addini Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan shari'a ne a ne sosai mu da yake rama rahama da jin kai ya kuma Allah ya shar'anta addini Allah ba ya shar'anta addini ne don kamai aikin da zai amfana ba shi da bukatar abin da bawa zai aikata duk yawan islamu a wani hadisi hadisun kudu a islamu muslim Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ibadi innakum lan tablughu durri durruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni Allah yake ya ku bayina ba za ku taɓa kai matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni ba za ku kai matakin da za ku cutar da ni da ku cutar da ni Allah ce kuma ba za ku kai matakin amfani da alheri da ni za ku amfana da ni waɗannan jumloli guda biyu abin da suke isar mana duk abin da ne na yi mace ina ne duk abin da ke kayo kankan ne alkhairinka ba zai amfana da Allah ba cutar wanka ba zai cutar da Allah ba idan mun kalli faɗin ma'anar waɗannan maganganu ƴan kwana za mu gane ake dukkan da Allah ya shar'anta mana ya shar'anta mana ne don amfanin kanmu ba don kiyaye amfana ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta tarju ayyul ka ilayka alkitab إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma ku tarju an yulka ilaykal kitab Allah ya ce ba ka fata ba ba ka taba tsammani ba ba ka taɓa ji a jikinka za mu fitar da wannan littafi na alkur'ani gare ka ba kamar wani ne ya ce Allah don ya sa ka dokar Allah ce illa rahmatun da rabbi rara ce kawai daga ubangijinka jin kai ne daga ubangijinka shi ne ma'anan wa ma ka illa rahmatan lil alamin Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma aike ka zuwa ga al'ummar ka ba sai dan jin kanta rike tausayinsu kisar da rahama gare su Allah yake ya sa muka aiki ka zuwa gare su idan da ba mu shi biya irin waɗannan nasofi duk umarni ko hani da Allah ya bayar a cikin sai ya yi ishara cewa ya baka umarnin ne don ya taimake ya hane ka ne don za ka fada cikin abin da zai cuce ka to idan mun fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala ya mana iyaka ne da dokoki saboda kar mu fita mu fada cikin abin da zai cutar da mu a shekarun duran da muka fita daga wannan shingen da za mu fada cikin cutuwa duran da muka fita daga wannan shingen za mu fada cikin cutuwa an kwana masu albarka wallahi iya abin da ke zama sabbin tabarbarewar al'umma shi ne watsinsu da Allah watsi da addini watsi da Allah ne abin da ke ba da nasara kun ba ta samu tsayuwa a kan kafanta ta samu tabbatuwa ta kai zuwa ga cikin mun tsira shi ne riko abin da ubangiji ya yi zuwa gare wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga masa abdansa شريك الثوبان الإمام أبو داود يذكر ده حديثه حديث ما لن ألبقية إن جنتش النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa yushikul umamu an taza'a alaikum kama taza'a al'aqlatu ila asatiha annabi yake kurakin al'ummomin duniya waɗanda suka kafirce da Allah su yi muku ta gayyaci junansu da su murkushe yushiku al'umamu an tada'a alaikum ayyadu ba'daha ba'd tabdid annabi yake an kura kafiran duniya su yi gangami su yi gayyata su gayyaci junanku su yi ta'akanku don murkushe ku da ganin bayanku abin da ya ce kamata da al'aklatu idan ƙasashiya kamar yadda makiya suke bisimilla ta fazzal da ‘yan uwansu kan kayan abinci ka kashe wannan misalin da kyau annabi ya ce yadda za su muku shine kamar yadda maciya abinci suke kiran junansu zuwa ga karyar abincinsu idan aka ajiye abinci aka cire mutum lokacin da zai zo cin abincin zai ci duk inda yake shi ne a gaban jama'a muna fahimta? abu na biyu da sirri shi ne maciyin abinci bayi tausayin abincin aka basa abinci a gaban ka sai ka ce Allah sarki abinci na jima ina baka wahala to yadda ka san Thank you. irin kima abinci fakar ka'ilun sai wani daga cikin sahabbar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah in killatin nahnu yawma idin kashin mu ne karancin mu ne yasa za a mana wannan cin kashin a wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam bal antum yau mai ibin kakir ya ce a'a a wannan lokacin kuna da yawa ku ba in kaɗan ba ne ba karancin ku ne zai sa a muku wannan walakancin ba walakin na kuma gusawun kan a isi wani da ya ce sai dai yawan kun yawan shara ne irin sharan da ruwa ke ɗebowa irin tarkace da ruwa ke ɗebowa rurruka da kan hanyoyi annabi ya ce haka yawan ku yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yanzu annallahu min suduri aduwikumul mahabba minkum kuma Allah zai cire farjininku a ta abokan gabanku domin izza kowace irin izza tana samuwa ne ga mutumin da yake da farjini ko al'ummar da take da farjini lokacin da baka da kima baka da daraja don wanda kake magana da shi babu yadda za a yi ka shi tsoro shi ya sa ɗaya daga cikin abin da Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya taimake shi da shi shi ne rikita a rikita daban duk yadda mutum zai yi surutu idan suka ci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasa inda jikin akan hanya ya kuma yaƙi yaƙi da annabi yake da yawa da farjini Allah ya ba su rinjaye akan abokin da abokan gaba sai dinga sa wa kaza fa da kudin rob sai ji ka musu tsoro da farjini na musulmai a cikin zakatun to annabi ya ce abinda Allah ya yi ku shine zai cire wannan farjinin ku a zukatan abokan zama ba su ganin ku da kima ba su ganin ku da mutunci ba su tsoronku ba su shayinku wala yanzu annallahu min kul wala yakfifan Allahu fi qulubikum alwahan Allah ya ku Allah sai ya jifa muku hannu a cikin zuciya alwahan bi ma'ana abdu'af sai a jifa muku rauni sai a jifa muku karaya murran ku sai su zama karɓare alƙa'il goma da wahan su rasulallah wani mai tambaya sai ce menene wannan alwahanu ya manzu Allah kada sai ce hubbu duniya wa karahiyatul maut sai bai ce shine sun duniya da kuma tsoron mutuwa da kuma ƙin mutuwa malamai suka ce inda waɗannan kalmomi guda biyu ko jimloli guda biyu suke ɗauke da shi na saƙo hukun duniya sun duniya shine ba ana magana ne akan mutum ya nemi duniya ko kuma ya yi faɗi tashi wajen neman abin da amfani shi a rayuwa ba idan an ce wani ɗan duniya ne shine wadda ya fifitar da duniyarsa akan lahirar ya fi ta a duniyarsa da lahirarsa karahiyar maut irin mutuwa shi ne gabatar da rayuwar duniya akan imani tsoron mutuwa wajen faɗin gaskiya a ce ba za ka iya faɗin gaskiya ba ba za ka iya aikata gaskiya ba saboda kana tsoron kar wani abu zai kuma dukiyarka ko lafiya ko kuma rayuwarka kamar da ya ce idan waɗannan abubuwa guda biyu suka same ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'amuran ku sun tabarbare farjinin ku ya tafi matsayin ku ya tafi ba za ku yi kima ba ba za ku yi daraja ba ba za ku samu alkhairi a rayuwar duniya ba sannan ba za ku gaba alkhairi ba bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayin Allah tsakani da Allah abin da yake tsarkar da al'amarin al'ummar mu sai shi ne watsi da addini shi ne watsi da addini watsi da addini shi ne tushe na asali na fadawa cikin kowane irin walaƙanci da ƙanci Allah a cikin alƙur'ani ya ce wasbir nafsaka ma'allazina yad'una الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا وله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا الله سبحانه وتعالى يسعي واصبر نفسك ka haƙurkar da kanka ka danni kanka ma'allazi ne ya da'una rabbahu bil gadati wal ashi yuriduna wata tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu suke roƙon ubangijinsu safiya da marici yuriduna wata saboda suna neman ganin fuskar Allah ka yi haƙuri da su ka zauna da su ka yi tarayya da su wasir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum yad'una rabbahum ay ya'buduna rabbahum Allah yake kai hakuri ka cika bani zama tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu safiya da marece yuridu wata suna so ubangijinsu ranar alkiyama Allah sai yake wala ta'ad aynaka anhum karka tsallakar da idan dunanka kansu leka wani wajen da ba nasu zina kan hayatid duniya yi kana neman tsaro. kawa ta rayuwar duniya Allah ki karka na biyu sai ce wala tuki man aghfalna qalbahu an dhikrina karka biye ma wanda muka rabtar da zuciyarsa daga ambaton mu zikir na ikar sunna wahayi da Allah ya yi ya zo wurare da yawa da nan arziki a kunzira a kunzira unzila alaihi dhikru min dinina وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنا نعلم نزلنا الذكر dukkan waɗannan ayoyi jin da zikir ke nufi a cikin shine alƙur'ani da sunna da Allah yayi wahayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zuwa da na wa'azi yana zuwa da ma'ana na alkur'ani da suna tunatarwa a ulkiya alaihi zikiru min bainina suka ce yanzu ta ce an saukar mishi da wahayi na alkur'ani da suna tsakaninmu a rasa wadda za a saukar mishi da wahayi na Alƙur'ani da sunna muhammadu وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر فكتي يا ودع فتوكر مش يا وهي ما من إجلي كل ياتي أنا مش وهي لا القرآن بسنة ويا ودع فتوكر مش ولا أمرتو إنك مجنون فكتي ولاي كيما وكتيني إنا نحن نزلنا الذكر Allah yake lallai mu ne muka saukar da ambato na alqur'ani da sunna zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah sai ce wala tuti man aghfalna qalbuhu an dhikrina kar ka biye ma wadda muka rafkanar da zuciyarsa wahayin da muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce da wahu wadda yake bin san zuciyarsa tunaninsa ba shari'a ita ce abin binsa ba amma abin binsa shi ne sun zuciyarsa kula sai ce wakil amurhu furutan al'amarin shi sai ya zama barbararren mutumin idan da za mu yi tafiya zuwa ga ayoyin alƙur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya abin da zamu isa gare shi bayan Allah shi sunnar Allah ce wacce ba ta canzawa nam sunnar Allah ce wacce ba ta canzawa daga lokacin da al'umma suka fita daga tsari na addini to daga lokacin al'amuransu ya ɗaiɗe shi ba irin yadda al'umma suke rayuwa ga irin yadda al'umma kullum take komawa baya duk abin da za mu yi duk abin da za mu yi ɗan uwana duk abin da za mu yi duk wata dabara da fasaha da muke da ita wallahi da za ta haɗin cikin matsalar mu ba mun kuma wajen ubangijinmu ba wallahi ba za ta yi ba wallahi zama, duk abin da muka taka na tattalin arziki duk abin da muka taka na fasaha duk abin da muka taka na abin da muka taka wallahi ba za mu warware matsalolinmu ba har sai mun kyautata alaƙa tsakanin da ubangijinmu shi musulmi wayayye ne babu wadda Allah ya nufi baiwar da ya ba musulmi babu wadda yake tsari irin na musulmi wata rana Allah ya masu bakin wani bai hude ke gaya wa Salman al-Faris musulmai ku kun dadin ku alkhairin Allah ya isa gare ku laqad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-qira'a yace annabinku ya koya muku komi har yadda za a shiga bayan gida a tsuguna a biya bukatu a musulunci akwai karatun bayan gida yaya za a yi addinin da ya zo da karatun bayan gida a cikin karatun kotu zai yiwu addinin da ya zo da karatun bayan gida ta ce babu karatun kasuwa a ce ba karatu cikin gida wallahi babu wani abu da Allah bai tanadar wa bayi wadda za su yi ingantacciyar rayuwa ba a addinin musulunci babu abu idan al'umma ta rafi in al'umma ta rafi wannan take rafewa a cikin wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ja mu ya nuna mana duk irin waɗannan tsautsayi da haɗari da kasala da al'umma za su iya faɗa ba wallahi jama'a sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana taraktu fikum ma in ikazantu bihi lan tabillu abadan sai ce subhanallahi wa sunnat nabiyhi annabi ya ce na samu kwanan su abubuwa guda biyu idan kuka rike su da kyawu jama'a ku ji annabi ya ce har abada ya ce har abada ba za ku ɗaiɗaiki ba domin galibi malamai suka tsaye ta fassaran ba za ku abdalan yana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anar ma'anarsa akwai ɓata mutum ya zama ya bar hanyar tauhidi ya bar hanyar musulunci wa man ya'si Allah wa rasulahu fa bi dalla dalalan mubina Allah yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya sabi Allah da manzon sa dalla dalalan mubina hakika ya bace fitowa bayyaniya lafazin balal yana zuwa da ma'anar shiga imuwa mutum ya zan ba shi alkiba jama'a mun fahimta mutum ya dinga rayuwa abinda zai amfane shi da zai tuno shi ba ba yi da tsari ba yi da hanyar da zai sai ya zama rayuwarsa a cikin imuwa take bai tsayu a kan wani kasance wannan shi ne da aiki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wajen haka balan abada Allah ya ce ai na sami ka sauki da alƙibla ba ka da wata hanya Allah ke na tsora ka akan shirya wannan wannan rashin ibla din shine Allah yake cewa a wani hadisul kurti kullukum dalun illa man hadaytum dukkan ku ba ku tsari ba ku da shirya ba ku da sai wadda ya shirya shi kuma shine Annabi Musa ya da martani wa Fir'auna da shi lokacin da fir'auna ya koranta mishi ai na rike ka فَمَا abin da fir'auna ya goranta da annabi musa ɗaukan ɗawainiyarsa da yi kala alam nu rabbika fina walidan fir'auna ya ce ba annabi musa amure ne ka anan kun kana kun goyo ba ba mu ɗauki ɗawainiyarka ba alam nu rabbika fina walidan wa labisa fina min umrika sinin sai shekara da shekaru muna ɗaukan ɗawainiyanka domin kusan annabi musa sai da ya kai shekara talatin a duniya yana hannun fir'auna duk ya da zai yi ƙarfi yanzu ne yaren da 'yan siyasa suke da shi sai idan mutum ya yi ba zai bisa idan akwai yaran gidan da suke tare da shi a ce ai yayi butulci ai ya mishi kaza ya mishi kaza a'a musulunci ba a bin wani akan saba ma Allah ko kuskure duk abin da gidan ka zai maka kai a cikin da ne ma a cikin musu ba amma da ya ce Allah sai yake mu rafu gari alam nurabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alta allati fa'alta wa anta min al-kafirin yace ka zo ka aika danya danyan aiki da ka aikata kana mai butulci da abin da muka maka domin ya shi kusa da wadansu suna fada ya kokarin raba su da kuɗi ɗaya da haɗe su to shi ne fir'auna yake sake tuna mishi ai kayi wani ɗanyen aiki ka gudu ala sai ya ce altuha idan ana mina balin yace lokacin da na yi wannan aikin ke da a hannuna ne ba wahayi a hannuna jama'a mun kanga saboda haka lafafin balal yana zuwa da ma'anar mutum ya san ba shi da wani tsari da zai taimake shi a rayuwa sannan abin dalal yana zuwa da ma'anan cewa da wacewa alu har iza na fil arbi kafirai suka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa iza balalna ta arbi yanzu idan muka ɗaiɗaice muka ruɗe muka rigiddige a cikin ƙasa inna na fi kalkin jidid yanzu za a sake tayar da mu a sabuwar halitta to abin da kabrin balal ya zo a nan shine a ya rigiddige to annabi ya ce idan kun yi riko da abin da na bar a kansa falan tabillu ba'di hakan annabi ce har abada ba ku ɗaiɗaice ba ba za ku shiga da ba za ku taɓe jama'a muna fahimta babu wani abu na alkhairi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyanar mana ba amma matsalar mu matsalar mu matsalar mu wallahi kin gaskiya kin gaskiya abinda ya dace mu yi tsakanin mu da Allah sai ka ga abin ana mai a sha ruwan tsuntsaye da mutum ya ji na addini ya dace da abin da yake so sai yi abin da bayi so sai ya bar ma Allah kayansa wannan yana daga cikin abin da ya jefa Yahudawa da kake suka cikin wahala sun ɗaukar Yahudawa sun yi watsi da littafin Allah ne duka a'a wani tashi suna amfani da shi Tashin da ke musu kan suke watsi da shi sashin da bai musu bane yake watsi da shi akwai wani hadisi da imam ibn mada da hadisin da waɗansu malamai hadisin abdullahi dan umar hadisi ne haka abdullahi dan umar ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu waɗansu kalmomi annabi ya ce ya mu al muhajiri. hamsun Idan idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tukrikuhunna annabi ya ce ya ku jama'ar muhajirai akwai waɗansu abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su kuka wayi gari kun dulmuya a cikinsu nabi sai kai maganar yake ina neman tsari abin Allah kar wayannan abubuwan ku riske su domin in kun riske su za ku sha bakar wuya annabi yace ku su abubuwa biyar duk da kuka wayi gari a cikinsu annabi ya ce kuma su muku to na farko annabi ya ce lam tashhar al fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasadihi muta'un wal awja'u allati lam takun matat fi aslafihim alladhi badaw annabi ya ce lam tukar alfahishatu fi qawli da da kai ko sau ɗaya. annabi yace bai taru ko zai taru ba wata al'umma ita ce alfasha ya bayyana a cikinta har ta kai ma alfashar ana tallanta fili illa ku tafihi mutu'un annabi yace face anoba ta sama a cikin wannan al'umma wal auja'u allati lam takun nasar fi aslabihim alladhina madu annabi ce da cututtuka waɗanda ba su taɓa shuɗewa a cikin magabatansu da suka gabata ba ba su gamu da cututtuka cutar da in an tada kakanka a cikin kasan ciwon annabi ya ce zai ce bai san ciwon ba annabi ya ce da wannan annabi ya ce lafasha ba ta taɓa bayyana cikin waɗansu mutane ba zina ne luwaɗi ne alfasha ne Allah ya kira da alfasha maɗiko ne alfasha ne idan ya ce bayyana ba bayyana shine a ce ga wata anguwa ga wani waje wannan wajen wajen zina ne ya bayyana kowa ya sani wajen zina ne in matan ne na zinan ga sunan kowa ya san waɗannan ezina ake yi da su tana zama ne tana jiran zina ya ce ba a taɓa samun haka ya bayyana a cikin waɗansu mutane ba a farko annabi ya ce ba ku gani illa fa shahihi mutawo annabi ya ce no ba ta sama cikin wannan al'umma wal auja'u allati lam takun mabad fi asajihim allazina matu da kuma cututtuka irin cututtukan da al'ummomin da suka gabace su iyayensu da suka gabace su sun shirin waɗannan cututtukan ba annabi ya ce in haka ya faru ya ce ku ga haka annabi ya ce walam yankusul mikyala wal mizan mutane ba za su kauye mudu da sili ba ce harkar su akwai kauye mudu da kauye sili annabi ya ce ba za su yi haka ba in sun yi hakan sai abin da biyo baya illa uku zuzumin annabi ya ce abinda zai fara tinkaransu kari kari kari kari yana da na'uka da yawa ko dai ya zan ruwa yakan ɗauke kafin amfani ya kosa kari ne ko ya zan kwari sukan lalata abincin ko an samu da ruwa ko kuma ya zama tsuntsaye za su cinye abincin bayan ya kosa ko ya zama abincin bayi da albarkan da zai iya wadatar da ku annabi ya ce ya zama yankusul mikiyar wal mizan alaihi salatu wasalam mutane ba za su taba tauye mudu da tsari ba illa uku su abu na farko Allah zai tarfe su da shi shi ne fari sai ce wa shiddatil ma'una da tsadar rayuwa da rayuwa duk abin da dubu ɗaya zai maka sai a zo a wayi gari dubu biyu ba zai maka ba wa shiddatil ma'una na ya ce za ku gamu da tsadar rayuwa wa juri sulfani alaihi wanda yake da cutarwan shugabanni a kanku a haka da shugaban da ta yi da rama da yi sosai wallahi tallahi duk abin da al'umma ta ciki ba abin da annabi ba da solution a kansa ba amma in muka dauka muna da wata dabara muna da wata dabara muna da wata dabara a kanmu da kanmu ba zai yiwu ba shi yasa rayuwa mafi inganci da kuma ke tattaunawa da uwa a cikin kafin mutu wato mutumin da ya more duniya shine wadda ya san wadda ya yi duniya idan ka san shi ba za ka san su ke ba idan ka shiga ma duniya da kai da ka za ka san wahala shi ya sa ilimi mafi tsada ilimi mafi tsada ilimin tauhidi ilimin da ya fi kowane ilimi tsada da kima a wajen Allah shi ne ka san waye ubangiji idan ka san ubangiji ko mala'ika ba zai maka wayo ba idan baka san Allah ba wani zai zo ya tsaya a matsayin Allah baka gane ba kuma bukatar ka ba za ta iya biya ba idan ka san Allah za ka san matsayin kowa in ka san Allah za ka san matsayin kowa wallahi wannan abin da kuke karantawa in ba shi muka koma ba wallahi har abada ba da ga daidai ba من قارن الله لا يكير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله يتقارن لنا الله سنة تتعلى الكونية التي لا تتغير إذا الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله في بيتنز ينين الأمة تتعلى يواتي الأمة هل سيتا تنز ينين تتعلى يواتي wannan Allah ya tsari ne da haifin wannan tsari ƙarƙashin kauye mutu da skeli abubuwa uku an da ambata walam yanku iyala wal mizan mutane ba za su kauye mutu da keli ba ka san idan aka yi maganar kauye mutu da keli iya abin da mutane tunanin su kaiwa su masu aune aune kun ya tsallake wajen ya wuce wajen ko mutu gaske ne duk wani abu da yake hakki ne hakki ne kanka na waninka ka tauye wannan hakkin ko na matarka ce ka tauye mutu ka gaske ne ba bambanci wadda zai je ya tauye mutun au da wadda zai tauye lokacin zuwa ofis ba su da bambanci ba bambanci wanda zai tafi aiki ya rage awa ɗaya ko kafin a tashi ya rage awa ɗaya malamin da zai shiga aji kafin ya shiga ya rage wani lokaci ko ya fita kafin lokacin duka al'imamu malik ya ce duka sun shiga cikin tauyewa idan al'umma annabi ya ce suka fada cikin tauye mudu da suke yi to abinda za su gamu da shi da farkon da ke za su gamu da fari abu na biyu na ya ce za su gamu da tsadar rayuwa abu na uku na ya ce za su gamu da mugayen shugabanni ashe kun ga ganin cutar da kuma maganin ga matsalar da abin da ya haifar da matsalar idan ana so a fita a matsalar ga abin da za a gyara a fita a matsalar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace walam yamna'u zakata amwalihim sannan ba za su hana zakkan dukiyoyinsu ba Allah muni ulqata ba ce Allah ya hana ruwan sama Wa launar Baha'in annabi ce in ba dun dabbobi ba lam faru da za a yi ruwan sama ruwan da ba a yi shi don amfanin ku ba sai shayar da dabbobi ko ya buji amfanin ku da zai ba ku sakamako mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace walam yanqudu ahadallahi wa ahad rasulihi mutane ba za su warware alkawarin Allah ba alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake kansu ba illa sallata Allah alaihim aduwan min ghairihim fa aka da ba'da ma yi aidihim annabi ya ce ba sai Allah ya tsora musu abokan gaban su akan su su murƙusa su annabi ya ce har su karɓe abin da ke hannunsu da dukiyarsu filayensu mallakansu su rayu a cikin kasuwa warware alkawarin Allah kuma yadda muke magana nan wallahi dukanmu mun yi alkawari gaban Allah in ya kawo mu duniya za mu yi addini tsakanin mu da Allah wallahi da shi alƙawari da Allah قالوا لنا شهيدا Allah ya ce wa isaka da rabbuka bin bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum Allah ya ce ka tuna yarjejeniya da alkawari da Allah ya rika da 'ya'yan Adamu alayhi salatu wassalam tun suna tsatson annabi Adam wa ashhadahum ala anfusihim sai ya shaidan da su akan kansu da kansu yake ku ku zama mun shaida za mu yi yarjejeniya da alkawari da ku amma ku din ku zama mun shaida kada sai ce alastu bi rabbikum ba ni ne abin bautan ku ba ba ni ne ubangijin ku ba ba ni za ku kaɗai tare da bauta ba kalu ke jidna duka muka ce Allah kai ne kuma mun shaida mu ne shaidunka kan mun ɗauki alkawari za mu kaɗai tare da bauta Allah sai yake an kulu yawmal qiyamati bi ma'ana li an kulu yawmal qiyamati innakum la'ibuna gafilin Allah ki saukar mu haɗu da ku ranar kiyama ku ce mini kun rafkana kun manta wannan alkawarin Allah ke kar mu haɗu da ku cikin manta dukkan mu mun yi alkawari mun yi alkawari za mu bauta ma Allah tsakanin mu da Allah wannan alkawari da aka yi ma Allah yau ka dubi yadda rayuwar mu take gudana duk abin da ya shafi Allah ba ka samu mun bashi ne a rara a rara idan karatu ne sai mutum ya kama hidimarsa in akwai lokacin da ya rage Ku ya zo ya saurari karatu ko ya dau karatu duk abin da ya shafi makoma abin da ya shafi hakkokin Allah abin da ya shafi dokokin Allah to waɗannan an bar su ne idan babu wani abu da ya sha gabanka sai ka tunkare su nan ga wanda yake da kokarin yi Allah yace an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kada fa ku ce a ranar alkiyama na sa ku shaidu ne kan kanku da kanku don kar a zo ranar alkiyama ku ce kun manta wannan alƙawari da muka yi da ku kada ce kar mu haɗu ku ce kun manta Allah ya ba za su warware wannan alƙawari na Allah ba ba za su warware wannan alkawari da Allah ba shi yasa yana da cikin hakkin ƴaƴanka a kanka ka tunatar da su cewa sun yi alkawari ba Allah za su bauta mishi tsakanin su da Allah hakkin ka ne akan kai sun haka cewa ya yi alkawari na Allah ko masallaci ka ce kanka ya zo ku ka gaya mishi ka yi alkawari ma Allah za ka yi sallah a cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su warware alkawarin Allah ba ba za su warware alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce Allah ya tsora abokan gabansu a kansu abubuwan da ke faruwa da al'umma an gaya mata abubuwan da yake faruwa da al'umma an gaya mata abin da zai jefa ta a cikin kaskanci an gaya mata abin da zai samar mata da izza da ɗaukaka an gaya mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ma lam tahkum himmatuhum bi kitabillah mutakar kuma jagororin su da yi hukunci da littafin Allah ba cikin kenan illa jallallahu ba a cikin bainahum Allah ya yi ta sa yaƙe-yaƙe da fata fata a cikin mutane iya abin da dama ke daidaita mutane ya tsare fa'a da tashin hankali adalci adalci iya abin da ke tsare kowace irin fitina cikin al'umma shine adalci matukar babu adalci a cikin al'umma to babu ran da ita kuma al'umman za ta zauna lafiya ashe dukkan abin da zai tabarbarar da al'umma dukkan abin da zai tabarbarar da al'umma yana cikin al'ummar yi wa al'umma bayaninsa hadisi na ƙarshe a wannan zama da ke so na amurka wani hadisi ne da al'imam abu dawo da shi hadisin abdullahi da umar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya faɗi cutar ya faɗi maganin ya faɗi abinda zai tabarbarar da al'ummar ke kuma ya gaya ba al'ummar hanyar da za ta bi a cikin wannan matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta idza tabaya'tum bil aina na yake idan kuka fara harkar saye da sayarwa da riba a ciki bai wani ila wani irin ciniki ne rikin Allah da ake shigo da riba cikin ta bayan gida shi yasa waɗansu malamai bai wani ila su kan mishi bai wani ila ciniki ne da za a yi a shigo da barbaru da wayo ribaci amma tun ribin kai tsaye za a fahimce ka sai ka masu dabara suka ce suka ta shi ne idan wani daga cikin musulmai ya samu kansa a cikin damuwa da bukatuwa zuwa gaba shi sai ya zo ya samu irin waɗannan matsayin riban ya ce mishi ga halin da kake ciki ba lafiya za a yi wa matarsa aiki ba da abincin da zai ci a gidansa ko dai wata larura ta rayuwa ina son bashi kaza to shi matsiyin riban sai ce mishi ba ni a ƙasa amma ga nan wani mashin dina da jiya aka kawo na saya in kina bukata sai ka ɗauka in ka samu kuɗi sai ka kawo mini sai ka mishi dubu hamsin ya saya ni kuma ka saya dubu hamsin da biyar sai ka yi mashin sai ya ɗauka so tun da ya san abinci zai saya ko magani zai saya ai ya san ba hawa zai yi ba to sai kuma ya sake jinsa ko direct ko indirect sai ya je a saki siyan mashin ɗin dubu arba'in ko dubu arba'in da biyar tun da an san sayarwa zai yi sai ya tura wani ya ce ka je ka siyo mana mashin ɗin nan kaga ya sayar mishi da mashin a dubu hamsin gashi. ya dawo da mashin ɗinsa a dubu arba'in kuma da sunan bashi to annabi ya ce ina ka baya akan dina? idan kuka fara harkar saye da sayarwa bai ba a cikinsa wa akhastum aznabul qasr wa rabitum bi zar annabi ya ce kuka koma harkar kiwo da noma ba ana magana ne akan abun da sana'ar haram ba kawai ba an yi maganar bai'ul ina ba shi ai haram ne to sai ya ce kuma kuka rungumi noma da kiwo shi ba aiki ne ma da aka halatta ba amma ya ce wata rattun jihar da suka yi watsi da addini jihar ya shafi yaki ya shafi gazar kazar akan addini duk wani abu da za a yi kai kawo jinin masallaci ne jinin makarantu ne karantar da al'umma ne da'awa ne yaƙi ne a tabbacin Allah duka sunan shi jihadi annabi ya ce rattun jihar sai watsi da addini sallallahu alaikum zullan annabi ya ce Allah zai tsora muku wani irin mugun kaskanci irin abubuwa da ake kasa fice al'umma ya zama tana da likitoci ƙwararru tana da injiniyoyi ƙwararru tana da duk abin da take da shi ƙwararru wannan fado ne kuma ginshiki ne a cikin al'umma amma wallahi in ba addini wannan abin sai ya cutar da su wannan abin sai ya cutar da su in ba addini wallahi wannan abin sai ya cutar da su ana haɗa ilimi ne da fasaha ana haɗa sana'a ce da fasaha ana haɗa dukkan majinjina da za a iya tsayuwa a kansa a matsayin sadaki da imani da aiki mai kyau ta wannan hanyar kadai ake cin nasara annabi ya ce idan kuka koma kuka rike ciwo kuka rike noma kuka yi watsi da jihadi yaƙi don kalmar Allah yunkurin ciyar da addinin musulunci gaba Allah zai tsora muku wani kaskanci la yanzu a cikin su da ko ba zai ɗaga ba har sai kun dawo kan addini kan rike addini da kyau har sai kun dawo kun rike addini da kyau da za ku fita a cikin wannan ɗaiɗaituwa da lalacewa da ta gayyara ba annabi ya ce sharaɗi har sai kun dawo kun rike addini da kyau in kwana masu albarka addini gata ne da Allah ya nufi wannan al'umma da shi rahama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi wannan al'umma da shi mu rike addini da kyau Murike rike addini da kyau babu wani abu da za ka gani da shari'ar musulunci ko menene wannan abu ba ce wallahi zai taimake ka wallahi zai taimake ka addini ka tabbatar shi a kanka addini ka tabbata shi kan iyalanka matanka da 'ya'yanka waɗanda suke karkashinka a koma zuwa ga Allah shi ne maganin wayo Allah komawa zuwa ga Allah shi ne maganin wayo Allah sanin Allah shi ke sa mutum ya gane kimar rayuwa ya gane makomar rayuwa ya gane hanyoyin da ake bi a rayuwa kar mu zama muna rayuwa kamar ba mu da addini kar mu zama muna rayuwa kamar ba mu da addini ba a shar'anta addini don a wahalar da kai ba ba a shar'anta addini don a more ka ba ba a shar'anta addini don a ɗora maka ɗawainiya ba shar'an ta maka addini ne don a taimake ka yau mutanen ta suke rayuwa mutum ya san wannan magana Allah ne ya faɗa amma haka sai mutu shi idan sai tafi gare ya sani ubangiji ne ya faɗa wannan abun ya sani annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya hane shi ko ya mishi umarni amma haka sai wuce ya tafi ba a da hakan zai akwai da al'umma idan ba cikin da al'amuran su lokaci ba a da sai haifar ma al'umma idan ba fitina ba akwai da shekaru da yawa a cikin alkur'ani da Allah ya buka mana kan haka amma idan muna so mu samu tabbatuwa mu samu nasara mu samu daidaituwan al'amuranmu mu yi kokari mu tsaya a kan gaskiya a gaskiya sutura ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya suturta waɗanda suka yi imani suka yi riko da ita da shi wanda yake gaskiya ya ki ta nema kansa cutar wankinta ba zai kuma kansa ba zai kan shi ina roƙon Allah ya sanya albarka a cikin waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya albarkace mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarku da harkokin rayuwarku malam da yake jagorantar wannan majalisi da kwamitin da'awa wadda suke shirya waɗannan gayyata muna roƙon Allah ya sanya sakamakon su zama aljanna kurakuren ku Allah ya muku afuwa kar Allah ya dubi kurakuren ku Allah ya ji ku da rahama Allah ya sanya albarka a cikin ayyukan ku Allah ya sanya ku da aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan muhazara kayyima wanda ta samu ta jinu a kan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunan Allah subhanahu alaihi wa sallam da ganganun magabata a kullum kuma yadda malam yake faɗa ko ya faɗa mana a yanzu kullum idan muna sallah muna karatun alqur'ani za mu karanta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shirya da mu ta farki madaidaici ta farkin waɗanda yi ni'ima a gare su minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa hada ulaika rafiqa su ne kullum in za kai na nafi sai ta roƙi Allah in za ka yi sallolin farilla sai ka ki Allah wannan kullum kana so ka ga ayyukanka da ɗabi'unka da halayenka da rayuwanka kumanto irin na waɗannan bayan Allah ne annabiyina da siddiqina da shuhada da salihin farkin su kake so ka rayu ta farkin su kake so ka gudanar da al'amuranka farkin su ka mutu su kake so ka tashi da su da komai sai kana roƙon Allah kuma a cikin kan ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dalin wala dalin wala ya Allah ya Allah kada ka sani wanda bi an tu dabi'u al maghdubi alaihim su yahudawa kada in bi kafin su kada in yi aiki irin nasu kada in dabi'antu na irin dabi'ansu yahudu sune al maghdubu alaihim kada kada in rayu ya Allah un ɗabi'antu kun halantu da ɗabi'u kiristoci su ne annasara domin su ne bala'in wannan duniya yahudu da nasara to za ka ga mutum kullum sairin siratal lazina an ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim yana fitadin sai ya koma kuma ga ɗabi'un saman gidan shi in zai auren da 'ya'yan shi yana bacce dube alaihim ne wala zalim yana birthday in sai kaurar da 'ya'yan shi reception haka in sai ga ofis adi'un al-maghdubi alaihim al-dhalina din ne sai yanzu yanzu yace ihdina siratal mustaqim ghayril maghdubi alaihim al-dhalin a yanzu yana fita kuma sai ya koma dabi'un al-maghdubi alaihim al-dhalin sai ya ayyuhan nabiyyu amanu ma taquluna ma taqulun sai sa ku ya kuka ce an an'amta alaihim ذكروا دين الشيء الواشي غير المقبود عليهم ولا الضالين ينزل في توقف ولا الضالين او رد يا ينكر قديمون مقبود عليهم ولا الضالين سنة بدي قديمون مقبود عليهم ولا الضالين كين ابن كده هنو هو الربا مؤاملة دا اريا كنت رسيت الموجس كنت كنت كيادة لا لا تأل امره Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani lima ta kulu na mala ta Ya kuka ku kuka ce kuka yi alwashi ba za ku yi kuka ba ya kuka ce abin da za ku wata da shi a aikace kabura maksan inda lahi fa Allah ce girbe fa girbe ba ne haraka ce ba babba an ta kulu mala ta falo kuma alkawarin da Allah da Allah ya ce mun ɗauka tsakanin da Allah wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhurriyyatihim min zuhurihim zurriyatan wa ta wa anfusihim innan kullun in ka bauta Allah yana cewa a fa ahad ilayka ya bani adam Allah ta abudu shaytan Allah ta shi abudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha duk da ka bauta sai Allah ya tabbata ba mu yi alƙawari ba bane da cewa ka giya ba ba mu yi alƙawari da kai ba ta shiri ba in ka je wajen kofin kayan ta halam an alam ahad ta ya bani adam Allah ta abu shi kullum kalla yana suna tun da mu saboda haka kamar yadda malai suka kun sani sani wani sabi ya zai tafi da Allah ta sallallahu alaihi ya rasulullahi menene zunubi ne ko ce isa albaka kuma bai zuciyarka kawai yawo fata ma mutane al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yaqali a an-nas zunubi shine abin da yake damu ka zuciya haka so Kuma yanzu ya kamata ya ce sai mutum ya yin haka to za ka ga motif ɗin shi da ɗabi'un shi da tasarrufin shi da yanayin fuskan shi da rashin nauyin jikin shi sai ta gaba ɗaya cinta zai fita daga fitira daga yanayi mai cin zuwa wanda bai da ci shi ne leƙe-leƙe da waje-waje sa biyu ke tana zai kira ɗin kenan zai saka zai saka mai da rasuwa ya zama so jika bala'i ta imauce mu tsari ya ce walkin rufa matsa annar ilai hilkan abinda zuciyanka yana tana cikin kawon kwanci damu a ganka saboda haka gaskiya ba ma aiki mun sani ne abu ba ma aiki duk abin da tsala ya ja mana da aka ga wani akan wai ilmu aiki sai da kawai ni sani ne ya yi shekara ta da yana yin kasaran kasuwanci da wallahi amma ba su kare shi da komai ba ko da rashin tabbatawa innama al-khamru wal maisir wal azkar dukkan shan amma musulmi an daɗe shekara ta da wani yana zuwa tafsiri wallahi amma kullum a biya falo ɗin da su haka za ka yi wanda shi ya bambanta wuce sahabbai wancan da muka yi a wancan na shi a mutar abin a wakil mutar fito da ya dace kan sahabai har makala ya mana bayanin wato hukun matasa a jiya da yau da kawo kisan sahabai wani ta da wai jikin su irin namu ne jini ka akar makala sahabai jikin su irin namu ne halittar irin su ne idan su ƙur'ani suke bi ƙur'anin ne wato ya shige su da umarnin Allah Allah ba ta da min al-bukirin rijalun sadaqu ma ahadu alai minhum man tahabahu wa minhum man yantafi wa ma baddalu tuba ma baddalu tabdila Allah ya yaba musu arziki suka ce haka duk annabi wani abu da jiki su shiga yana ta hayi hayi an kalli an kalli in aka kama su Allah tsara hayi ni ka kare hannu kare da ɗaya hannu wani yake ma bai na ba na cin wa ba'a na jisai shi ko suka ah, da arba'in waye wani sahabi ne wannan ha sahabi ba biwa ne da kawai irin namu ne irin namu ne bincin su response quick response ya Allah ya faɗa ba aiwatar sami ina wa a kawai ko kuma ne na aka ga aya amma in muka fita irin na waɗancan nan ba a kai na Allah rufa mana asiri ba Allah ubi ya saka malam da alkhairi wannan duk shi ke taɓarɓarar da al'umma ne sata abinda wa man arada an zikin fa inna lahu ma'ishatan banka rayuwa mai daci rayuwa mai kunci rayuwa mai wahala sai a riƙa kane kane shugaban kaza ne a shugaban kaza ne ba a shigo mana da kaza ba ne a a kaza ne wai ma don kara akan ba wai a rasa gano me kusurin ba wahala an shi zuwa da amma gane ba dalalin mubinun kenan an rasa ma dalilin sabbin kan sannan me mafi dama sai a ce a kuma a manna wani alam mun Allah ji ta kiyaye da raya iyali da zuciya wannan a tafarki Allah ya dora ka a kai na da'awa da fahimtar da mutane da sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ubi ya tabbatar da kai a kai kada Allah ubi ya gaji yadda kai dukkan malamai na sunna Allah ubi ya albarka ku masu zuwa kuna sauraro kuma Allah aji ya gajiyar da ku duk ran da aka shiga wani nan zai ba mu fa'ida da Allah azu daga bauchi yake. ce kuma daga tudun wanda da mun dalilin da ba za ta ba eh daga bauchi yake shi kai daga riga in zai hana ka zuwa me zai hana ka zuwa kilomita na ya kika da dazuzzuka yawa wanda ba hankalin su da kan yanzu kare mutum Allah ta'ala wa aunihi wa karamihi ya kamala kuma yanzu yanzu mutum ya tafi da ya kasa mu rika zuwan dai kurka zuwa akwai ran da Allah zai muwafaka sai ka ga wata cikin ta zama dalilin ka ila abadin abad kar a ɗaya da tsammani a ƙungiyar albarka a madadin yan kwamiti da shugaban da'awa da suka yi tsayuwan daka da ganin duk da ake buƙatar shi a wannan lekcin an tabbatar an zauna an duba an juya an tabbatar da shi Allah ta kai musu da alkhairi Allah musu albarka da zuriyarsu da iyayensu gaba daya Allah ubangiji kai ya gaji da su su a su alhaji su jihadi da suke yi abubuwa daban daban saboda al'ummar musulmi Allah ubangiji shi ba kada ya gaji da shi Allah musu albarka gaba daya Allah ma mun gode da ayoyi da aka jawo mana tawakkal ala Allah mata albarka gaba daya Allah ubangiji mai da ku gida dami lafiya ana jin za mu za a kira sallah sai malam ya bada sallah in bai haɗa ba ha zai mana raka a biyu muhe he mu ci ita isa ana mala ya gida ya huta za ku lantar Allah kuma ga ruwanka ga ruwa ga ruwa malam